Social Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. baka ji Madalla. A cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan matsalar damfara da sunan aiki ta yanar gizo da kira a wayoyin tarho. Lamarin da a wasu lokuta ana amfani da dabarun nuna sanayya a yayin kiran waya ko kuma su canza salo zuwa ga hanyar da akasarin mutane ba lallai bane su sani ba kamar yadda za ku ji tattaunawa tsakanin Malam Bashir da wani ɗan damfara da ya nuna shi babba ne a hukumar kwastam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina gajiya gida. Ba gajiya gida. Kwana da yawa. alhamdulillah kokari ina ta duba lamban ka wallahi da daga an sace wancan waya ta ka dau murya aigo <laughs> eh mama ce ta turo min lamban ka oke na fahimta eh tace min in kira ka kina ce to bari in kira ka in ji da na abun yake menene sunan ka na Bashir Bashir wani takardu ji hannun ka eh ina da OND ina da DSC ka apply din custom din ne ba ah, ban taba yi ba amma ba tun tuni ta baka ba kuma na faɗa mata ba yau ake eh, rigewa ka san halin mama ayyuka ke yi mata yawa sai hankalinta ya doku Allah zai sarki oh, Wannan ba recruitment bane ba wai kuna nema bane. Kasan lasu recruitment an kubri da suka nema aiki da suka danda ba nasu ba da wanda ba su da cikakken lafiya. Eh haka. To ana mai gurbin su ne. Ni ta samu damar mutum hudu ne na ba kannai na guda biyu. To na ba ta kuma mutum biyu. Ta ce ko biyu ne ina ɗayan. Eh to shi gaskiya ya nuna baya da ra'ayi shi ya hasan ya je police. Rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan damfara suna amfani da dabarar jawo hankulan mutane da sunan ɗaukar aiki a matsayin wakilan manyan kamfanoni da dandamar jadawalin sayayya ta yanar gizo baya ga amfani da sunan sanannun cibiyoyin ɗaukar ma'aikata a madadin kamfanoni na asali da zumar raba waɗanda ba su ji ba su gani ba da kuɗaɗensu inda za mu ɗauki darasi da bayani na gaba. Salamu alaikum sunana Kabiru Aliyu Abubakar. Hakika irin wannan dafar ta faruwa da ni a lokacin na yi wata tafiya zuwa Kano. A nan ne ya samu adireshin su ta cikin Facebook da suka turo na cewa mai son wannan aiki a wannan kamfani zai zama kamar wakilin su mai sayar da kayayyaki babban kamfani ne to na shiga suka buƙaci a sa suna lambar waya da email address wanda ta address ina na email suka turo min da wannan amsar cewa a eh, sun selectin dina sannan sa su kuɗi kamar naira dubu goma da a lokacin na sa suka turo da wannan kamar agoguna da kyau wanda sai ne postin din su zuwa kamar wani link da suka bani ta wannan link din ne na tura sai aka turo min da kamisho dina wanda ga cewa an ƙara mun dubu biyu akan dubu goma nan wanda har ya kai ga wani abokina na kira shi da Allah ya ƙara min kuɗi zan sa akwai wani business ne dan ban fayyace masa ba ya turo min na sa wanda shine kuɗin sa kusan dubu sittin da biyar da wani abu naga kawai duk kuɗin da nake sawa ba account ne irin na wani babban banki ba haka da muke amfani da shi a nan Najeriya irin First Bank ko GT sauransu irin wannan wallet account ne wanda ba wani banki ko branch ka je ka kai wannan karar sai zaman to kwata kwata lambar ta sama da suke kira na ta kulle ba na samu duk wani yunkuri da zan yi na tunanin cewa ta hanyar da zan bi da in da kuɗi na abin ya faskara. na shiga dimuwa sosai alƙalman Diga a yanar gizo sun yi nuni da cewa kusan kaso 80 cikin 100 na ayyuka da ake tallatawa a Najeriya musamman ta yanar gizo ko kiran waya daga masu damfara suke fitowa sakamakon matsalar rashin ayyukan yi da ya zamo ruwan dare tsakanin matasa wanda 'yan damfara suke amfani da wannan yanayin son samun aiki ga matasa masu nema su cuci jama'a. A yawancin lokuta ma suna kiran wayar tarho a matsayin ma'aikatan banki su yaudari mutane su sace musu bayanan sirrinsu wanda ka iya bayyana baiwa 'yan damfarar dama kwashe dukkan kudaden mutum a asusun ajiyar banki kamar yadda za ku ji bayani. Sunana Muhammad. Ni an taba kira na aka ce min in zo daga cikin transaction din ke a banki an samu riba in zo manaja yana nema na saboda haka yanzu fonon kafin in zo suna bukatar in tura musu da bibiyon number ɗina da aka wasu details da aka saka da saba suke so in tura musu. Na ce musu ai shi manajan da ya ce muku yana bukatan gani na duka wani abu yana da su kuma zai iya baku so tun daga nan sai ya kashe waya ya kare kina ba so suna da target kala-kala ko bangaren banki ko bangaren business ɗinka wani bangare can duka za su yi amma an Allah tsare ka shi da addu'o'i da sauransu. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu ji daga bakin kwararri a sha'anin tsaro na zahiri baya ga na yanar gizo wato Malam Kabiru Adamu wanda zai fara da bayani akan dukkan bangarorin biyu. Wato kamar yadda ake da matsaloli na tsaro zahiri a bayan ƙasa to haka ma yanar gizo ake da matsaloli na tsaro wato akwai wani sabon farni na tsaro wadda ake ce ma cyber security ma'ana tsaro wadda ke da nasaba da yanan gizo to wannan sabon farnin gaskiya yana da faɗi sosai kuma saboda faɗinsa ya jawo ababe da yawa cikin ababen nan da ya jawo har da irin wannan damfara na amfani da waya da dai sauransu kuma dalilin da ake ganin haka kusan abu wanda ya fi muhimmanci shine rashin bayanai akan waɗanda suke amfani da shi yanan gizon da waya da kuma misali ma bayanai na shin wane ne dan kasa abinda ake ce ma national identity to yadda ake da national identity na bayani na shin wane ne dan kasa haka ma ake buƙatar bayani na shin wane ne ke amfani da yanan gizo ko wane ne ke amfani da wayoyi to waɗannan abin kika hada su uku yawancin matsalolin tsaro da muke da shi a ƙasa gaskiya suna da nasaba da waɗannan akwai wasu ababe da suke tattare da wannan to amma idan kika tsaya akan waɗannan guda uku kawai lalle kusan za a ake kashi 80 na matsalolin tsaro da kuma rashin magance matsalolin tsaron yana da nasaba da su idan muka je ga damfara wanda ake amfani da waya In ga na farko shi wanda yake damfaran ya dangana ne akan cewa ba za a iya gano shi ba don duk laifin da za a yi na tsaro ne idan mutum ya san cewa za a iya gano shi kuma hukuma za ta kama shi ta hukuntar da shi za shi yana tsare tsare gare shi shin waɗanne irin matakai kake ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka a irin wannan yanayi shin me ya kamata gwamnati ta yi to na farko shine ta samu na'urorin wanda zai ba ta dama dama ta ringa sa ido ta ringa tatsan wayannan bayanai lokacin da aka samu yanayi wani ya amfani da waya a iya gano shin ina yake a kuma iya bibiya ta na kamawa ne a hukuntar da shi a hukuntar da shi baya ga haka shine tabbatar da cewa an cika dama da wayannan bangarori guda uku suke da shi na daukan bayanai na dan kasa hukumar take dauka wato nimsi kenan a tabbatar da cewa ta kai ga dukkan kowane dan kasa ana da bayanai abu na biyu tattare da wannan bayanai akan shin wake amfani da waya a kasa bayanan da ya kamata ya zan kamfanin sun dauka dukkan su dauka wanda bai ba da bayanin kanshi a kashe wayarsa ya zambe da dama na shiga kuma ya akwai dama duk lokacin da aka sace waya mutum ya faɗi cewa an sace ya zan ana tilastawa a rufe waya ma'ana duk wanda wayar ta bata sa. ya zan gwamnati ko hukumomi suna da dama su rufe wayan ba wai a bari ba wani yana amfani da waya ba tare da misali shi ya mallaki wayan ba abu na ƙarshe shine tabbatar da cewa akwai bayanai na duk wani wanda yake shiga yanan gizo yana amfani da shi to wayan nan duka idan gwamnati ta yi zai taimaka mata me kake ganin ya kamata al'umma ta yi a nata bangare muka zo ga jama'a shin me ya kamata mu yi don mu rage kasancewa mun shiga hannun wayannan 'yan damfara na farko misali zan akwai horo da sanarwa da faɗakarwa kan shi wannan farni na tsaro da ake ce masa cyber security zan ababen da ke faruwa ana sanarwa kowane ɗan ƙasa ya san wani irin laifuka ne ke faruwa yanan gizo din abu na biyu shine sanarwa ta hanyar da za a iya amfani da na'urori da wayannan wayoyi na tafi da gidanka da dai sauransu duk wani abu wanda za ka yi amfani da shi ka shiga yanan gizo yanzu ka san yadda za ka yi amfani da hanyar da dace shi in gida ne akwai matakin da zaka dauka in kamfani ne kake da shi akwai matakan da zaka dauka in kuma misali wuri ne inda jama'a kowa za su iya shiga wato public space shi ma akwai shawarwari da yawa wanda ake bayarwa dan ya zan akwai tsari wanda zaka bi ka taimaka ma kanka taimaka ma al'ummar da ke wurin dan shi matsalar wannan abu na tsaro wanda ke nasaba da yanan gizo idan aka samu aka bari ya kusa guda daya to yana iya zagayawa ya je wurare da yawa to shi yasa hana shi shine abin da ya fi muhimmanci kuma faɗakarwa da bin hanyoyi misali na inganta amfani da wayannan na'urori misali yanzu kin ga facebook da su instagram da sauransu duk da kana amfani da su suna baka dama ka dau matakai na inganta tsaro na amfani da su yanzu wani shawara zaka ba wa masu sauraro in dai har kana da kamfani ko kana amfani da irin wannan yanar gizo to ya zan kashi kira wanda ke da sani akan farnin ya zo ya baka shawara yadda zaka kare kanka da kuma yadda zaka rage shiga hatsari mu yi kokari duk wanda misali ba mu yarda da shi ko mu san shi ba ya ba mu shawara kan abu dangane dangane da daukan aiki ne ko menene ne to a yi taka san ka ɗau matakai na tabbatar da shi mutumin nan na kwarai ne kafin ka bi abin da yake cewa ka ko a turo maka wani abin da muke cewa link da turanci ka danna ba tare da ka sani ba tuna a turo maka ka yada ba tare da ka san shi wani turo maka ba to dukkan wayannan ababen dama ne wayanda su wayannan wanda suke amfani da yanzu gizo laifuka suke amfani da shi a takaice dai sai mun je mun koya mun dau matakai mun rage damar da muke da shi na ba su rafi har su zo su shiga su yi abin da suka ga dama yadda ka san duniyar zahiri za ka ɗau matakai don kare gidanka ka sa kofofi ka sa windodi ka sa burglar proof to haka ma a yana gizo sai ka ɗau irin wayannan matakan duka. madalla alƙalaman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa mutane sun yi asarar dala biliyan goma zuwa ga masu zamba da sunan samar da aiki a duniya cikin shekarar 2023 kaɗai to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.